آه، والله انا اصول من نفس الحباب قال وانا ابي اطمع اصول في المشي لتاس الفكر في مفهوم الشريعة انقو الفكر في مفهوم نصوص الكتاب والسنة والله قال ليس بالشريعة والله هنا من هنا وان من ذلك ايوين يقول لكم مشابه الى حديثين نما من ذلك ما نعمل سلام سلام والفهم لغة أكتبه لغة شيء الفهم فهمت آيوي سنو قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه هذا من قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه ومن هنا يتفكي قوله صلى الله عليه وسلم عن النبي في من يريد الله به خيرا وان الله في نظر صلاة الدين يفكيه في الدين كيف يمكن في شيئة الدين وتغنى ذاك جالان فدول اللي يسعى عن الدين من يوصل من شيئة الدين في كل شيء من دعوة في كل ما تجانا عن الدين فهرسل لو أنه يأتي في كل شيء الله يفكيه في الدين duk kuma wani wanda zai zo da istilahi in istilahi sai su kawo da na annabi to mun ban mai laifi mun zauna ko ayyukan fashin bofi ne sai ya karantar da shi a cikin sai ta ce wa abdullahi dan abbas annabi mu fi dini wa alimun tawo da mutum ya na gaban annabi ya yi karatu kamar ce da gana a cikin mun haɗu da Dr. da Gari mun tattauna da shi a abu ya ce in dai dama mutum ya karanta su da kuɗi kaza kaza kaza kaza kaza wajen a hana abu ne mai sauƙi a kullum su cewa na ba faɗi eh ba ne yake su dama an hana fiya in tashi na rika jini Amadu Kausar ya ce da ta kai kowa ne ya taka saboda abu hali. Ka gane Amadu Kausari ya fi kowa yanzu lokaci nake so ne a samu wato hatta a maliki ba mutanen ba su san mai zanne za su yi ba a kuma mutu yanzu cikin adali a kai shi in ka ce mutum ya fitar maka da a ra'ayi na hana hanafiya a cikin adali ya sani ga wannan kuma ku? wani da maganin nan cewa man qada an nafilatul idu ha abadan ai magana ce ta hanafiya cikin adali ba maganan eh abadan a malikiya sun ce in an fara in an yanke shi ke rabba wani abu amma su hanafiya suka ce sai an cika in ko aka yanki ba a cika ba sai an biya kuma shi yana inda ke cikin hanafi na malikiya ne amma wannan ra'ayin na hanafiya ne a ciki amma kuma karanta mutane yake a matsayin malikiya wallahi a wani littafin da mazani na ibn abdulbar wallahi matsalolin da ya kawo ku ban samu lokaci na karanta littafin ba kuma littafin ya ɓata sai na sake nemo littafin amma dai ba masu irin na ra'ayin akwai والإلهان الإسلامي هو الأمر بالأحكام الشرعية حين يوم أيك لكم جمع من شيء كريعة الأمالية نعيك المفتسح وانا أتي كاموا من أدلة عن بلنين إيك شريعة التسليمية التسليمية الأدلة نوعان لكن نقول لي شرع أبدادي إجمالية وتسليمية أفي أدلة الإجمالية أفي أدلة التسليمية فالإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأن سنة الأدلة الإجمالية أو قواعد الأصولية العامة أو قاعدة أصول الفكر النباتية وتفصيلية إن أنت أدلة التفصيلية حين أحد الأدلة لتسلل التي تضمنها تلك الأدلة الإجمالية وتجد وإن سلل إجمالي تفصيلها kenan kun hukunci da ƙur'ani ko sunna ko ijma'i ko kiyasi ko ƙa'ida ta usulul suke ta ƙunsa in aka samu usulul fiqh ga baki da shi amma ga wata ƙa'ida tana nuni akan wani abu a yanan ne shine al da ta ƙur'ani ga baki da shi al-adillatul ijmaliyya ne amma in an samu yana wata aya na nuni akan hukuncin wani abu ko bai haramci ko halacci شيء الأدلة التفسيرية وهذا حديث وهو شيء التي تضمنها تلك الأدلة الإجمالية ويدل كل دليل هو دليل ينامون من هذا بإتكاء الأدلة الإجمالية أن على حكم أكون كنت بعينه عينني وتسمى في متى الأدلة التفسيرية كقوله تعالى وأقيم الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا حيث كيد بيؤخذ أكثرا من الأول تتنمر shine wa aqimu salata wa yuqimu salata wa min ath-thani hurmatu zina shine kenan kaza ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktuhu yanzu wannan faktuhu shi yana nuna akan wani hukunci ayyananne na rubuta bashi sannan rubuta bashin nan wajibi ne ko musta'abi ne to shine al'adillatu ha at-tafsiriyya ko kuwa asali na biyu bi itibari kaunihi na tsaba lura da usulul fiqh a matsayin sunan yanka yanzu an yi bayani lugatan an yi bayani ne istilahan kalmar usul da kuma kalmar mai alfiqh wa ya da littafin albidaya fi usulul fiqh na wani da Abu salama Ghali a cikin eh to gaskiyar magana yana da kyau kowa ne wanda littafin gabaki ɗaya shafi ashirin da wani abu kai eh, na wasi banda matan ɗan ƙararren ɗan ƙararren wannan ƙawa'idin da ya kawo na usulul fiqh babbukan fiqh wallahi da ɗalibai za a takura a tusa shi a cikin kai to zai yi amfani sannan sai mu ɗauko tarihi da ɗalibin shi yi sai mu dinga yin shi babi babi sai an sauke shi rufe maka ƙwarin gaske gaske sai ya ce باعتبار كونه لقب لقبا كفن كيوس فإذا أن الكفن كفن وصف سونا ينكح لهذا الفن المعين وأن فنا أيمنني ويعرف في أي تعريف صح لأنه من جمع على كلمة أصول أياري لا رسيد إبتلائي أنا أنتج أياري لا رسيد ولا أحد أصول دابي إذا أنت أصول الفكر يعني قوة سونا ينكا لأنه فما يقول كلمة علوم دبن القرآن دبن لكاتب علوم القرآن an san sunan yanka ne na wani ilimi a ne kalmar ulum daban kalmar tafsir daban da ka ce ko usulul tafsir da ka ce usulul tafsir an san wani sunan ilimi ne ayyanan ne lamarin sa eh eh usulun hadith musalla da hadith ko kalmar abdullahi kalman abdu daban Allah daban amma kana cewa Abdullahi an san sunan yanka ne na wani ko kuwa fa yu'arradu sai ai ta'ayyudun sa bi annahun cewa shi huwa ilmu shi kayan aiki ya ba hasu da yake bincike an abin litir da al-ijmaliya akan dalilai na fiqh na ijmaliya kenan kayan aiki ne da suke bincike akan mai qur'ani da sunna da ijma'i da ka'idodi na usul fiqh wa kayfiyati al-istifadati da yadda za a samu fa'ida minha daga ita al-adillatu al-ijmaliya kenan Wahalin halin mustafi da kuma halin mutumin da yake samu fa'ida da mawdu'u amfaninsa shi usulul fiqh shine al-adillah al-ijmaliyya me amfanin usulul fiqh shine ƙur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi min al-kitabi wa sunna wal ijma'i wal qiyas hukumar hukuncin sa farda kifaya ta farillan da wani ke dauke ma wani bi ayata sai yadda ina kama bi al-ba'd al-kafi idan aka samu sashi isasshe suka tsaye da shi ta sakata da isin mu laifi ya faɗi an al'akari na daga rabuwa wadi uhu wanda ya fara sanya masa Babu babi huwa imam muhammadu bin idris shafi'i ko kuwa wadalika bi ta'alifi kitabihi ar-risala ko al ko kuwa rahimahullahu kama yaqulu yahya al-imriti rahimahullahu ينسوا الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول بالورى وأشرى على لسان الشافعي وهون وهو الذي له ابتداء دون وتابعه الناس صار قطبا صغار الحجم أو كبارا يأتي الحمد لله godiya ta ثبت ga annan da alhamdulillah da godiya ثبت tabbata ga annan nan يبين العلم الأصول علم أصول الفقه وأشهركم يشهر العلم اللي وراك تعرفه سواء على لسان الشافعي تحير خارجا الإمام الشافعي وأولا هم أن يسوق في علمه وهو الذي في إمام الشافعي شيني وندا له ابتداء أن يقال دون أن يربطوه وأن يعلمه wata ba abun nasu sai mutane suka ci gaba da mansa malamai kenan ba da raguwar mutane ma hatta tsara har sai da ya kasance an samu kutubar sigar hajji da littattafai ƙanana masu yawa au kibara wa kibara kenan da littattafai wa manya manya duka an samu tun daga wancan lokacin da ya buɗe ne kofa kofa to fawa'idu fa'idodinsa wa lahu fawa'idun kasiratun yana da fa'idodi masu yawa na farko a tamakku samun dama a listin ba su da a kan samun hukunci ala ususun salima akan foundation kuma tafi ci da nemi aljiya ta abdullahi wanda ku ake ta da usulun fi yana da aljiya ana samu ne har ta wurin sai da nan ba kan nemo ba a samu ba sai ku kwakwa a kai su malam nuna hausa rikin kanin shi abubakar shi na sa yawon kwata kwancewar shi ya yi komin da ita na farko a tamakku na samun dama a nasirin babu da akam a kan samun hukunci a la'asusun karimar a kan foundation mai na biyu bihi da shi ne yi fahimu ma'anin alƙali ake fahimtar ma'anonin lafazi ودلالة ودلالتها لكم أبن من يكيبون وضبط مدلولات العبارة لكم السياعي وثم مدلولات العبارة أبن قوة عبارة تكيبون أخيف نوكو إذا الولد السليم وتبين فتك عقيم من تأشي لإدلال صور كبه السليم فليس كل دليل بقوة دليل من يكون في استدلال الدين kuma dan an kafa hujja da shi dalilin yake zama karɓa wannan ka'ida ce mai muhimmanci za ka ku gaddama kuke da mutum ya janyo aya ko hadisi na zuwa da shi? shin wannan ayar muhallin shi ne wannan hadisin muhallin shi ne saboda akwai nassin da yake ba mu nassi ba ne a muhallin juna da yi ma shi wanda ya janyo nassin yana ganin hujja ce gare shi kuma hujja ce a kan akwai wannan an gane amma haka ba ku duk zan nan shi shi'a zai ce maka dalilin shi na shi a ƙur'ani saboda Allah ya ce wanda shi ya ta da ibrahim da shi ke nan ne ma ɗan shi'a ne ta da ta wanda shi shi'a ta shi'a da zalimin a hanyar ce maka shi'a ne a kuma sa ne shi ɗan shi'a ne ibrahim kwakwa an tsana kafin yin to yake shi ma fama ne haku daga ayyar hadisin ba da wuyu mai nuna daga ayyar hadisin ba da lalewa ya fi yi mai nuna su shi هكذا أشعر أي أيوة، وليس كل دليل يكون استدلال في سبيل الله كفا نقول في سورة عمل الاجتهاد سوف في عيك الاجتهاد وإعطاء الحوادث جماعة هو النسكي فاروة ما يناسبها أبن به ذاكرة كمن الأحكام له في السوق كفا بيان ضوابط الفتوى بيان أكن تائدو جمع وشروط المكتي بشرط من domin al-mufti ismu fa'il ne na aftayu asali kuma Allah shi ya fara Allah ya ce yastaftuna ka fil nisa sai ce qul Allahu yuftikum fil kalam kaga yufti to al-mufti ismu fa'il na aftayu wanda duk zai yi fatawa to zai wakilta Allah ne to dole akwai sharadin da ya kamata ya ke wa adabi da kuma ladabi wajen fatawa قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى yake innal maqsud min usul al-fiqh abinda ake nufi fa da usul al-fiqh kawai shine an yi haka mu'annin sa'a muradillahi a fahimci me Allah yake nufi wa rasulihi mai annabin sai yake nufi bil kitabi wa sunna ta hanyar alqur'ani da sunna da haka ibn qayyim yake faɗa ya ce wa hau wa hal auqa al qadariyatu qadariyata wal jahmiyata wa kaza wa kaza yace ai ba abin da ya aukar da jahmiya duk wata kungiya ta bata sai su ulfahami an Allah wa rasuli mummuna fahimta a kan Allah da annabi shi afka cikin halin da suka fada ko kuwa wannan shi shine usulul fiqh sai ne wannan nawa ban gane ba ban gani wannan kama ne suka ne ne miji masu zama kai wanda ne wannan naka ba na aro ba na aro sai na wannan wannan ba na tafi da mata aliki ne ko mhm. a tambayi da neman gara da wasu zaka ka nemo min irin wannan ne ma wanda ba ma san yawan da ake tamhidu الأقيدة لغة من الأقل لغة الأقل والتوفيق لا ثورة والإقامة الجودة يعني التوثيق مصدر من وقت والتكفين أمن فدعه والإنكام هم شين الجودة وشيما مصدر من أحكم يحكم الإقامة ثم يحكم الله آياته كتاب أحكمت آياته warrafi da kuma saurawa fi kowace da kare ko kuwa wannan shine al'aqidatu min al-uqad kaga ko al min al-uqad wal aqd shine kulla to muna da al da al da kuma al al-ma'anawi ko kuwa واصطلاحه كاصطلاح شيء الايمان الثاني ايمان ينفي الذي لا يتطرق اليه الشك ولا شك في قدره lada mu'taqadihi a wajen wanda ya kudurce duk lokacin da ka kudurce abu amma kana shakka akan abu ayya ana ba shi da kwace masa aqida ko kuwa ya zama aqida ba kuma kaga ta wayewa da mutane sai su mutane sun dauka su don kurbi shine Abin abinda kowa ya sa a zuciya shi da zai bauta ma Allah da ke shine aqida sai kaga wani ya ce shi ba wani da sai ya yake wallahi dole akwai abin da zuciya ta fi والله فالعقيدة الإسلامية تعني عقيدة المسلمين كان نفهم شيء الإيمان الجازم بالله تعالى إيمان ينكي الله وما يجب له قبل لي وجب بشيء الله من التوحيد من التوحيد أقول تجهود الأسماء والصفات أقول توحيد الربوبية لكم توحيد الألوهية والطاعة لكم طاعة وبملائكته بين إيمان وملائكته وكتبه ده لتتفنسه ورسله ده من واليوم الآخر دراما رانا تكرشه ولقد ده إيمان ده لقد وصائر ما ثبت ده ثورا أظن ما يثبت من أمور الزوج لما الأمر عليه والأخبار لابد أن نبي بعد العباد القرآن يباد العباد يا فارو يا فارو وكولي فارو والأصول سوء أصول لكم أصول ذيك علمية wato usul ne na ilimi kanan au amaliyatan ko wato na aiki ne akwai usul din da yake na ilimi ne akwai wasu din da yake nawa na aiki ne ya ka da abin da zuciya take kudurcewa to wannan shine usulin ilmiyatan abin da gabbai suke tashi su yawa wannan usulin ne amaliyatan as-salafu su salafu hum sadar hadhihi al-umma sune farkon wannan al'umma من الصحابة والتابعين لدى الصحابين التابعين النبي شيني limami na salaf inda ya ce wa fatima da bakinsa cewa ka ni'imar salaf a nan madalla da ni in zaman nikewa alfaza kuma ya ce na kada sa zaman kana rasulu imama ko kuwa shi yasa da haka annabi shi ne limamin salaf ku da haka hum sadar hadhihi al ne farkon wannan al'ummar shugaban su shine annabi Muhammad sannan alaihi wasallam sahaba sannan sai sahabbai wa tabi'ina da kuma tabi'ai wa in matul huda da shugabannin shari'a fil qurun al-thalathatil mufaddala a cikin karnoni guda uku da aka fifita ismu tafdil a ismu mafhum al-mufaddala wa yutlaqu ana fadar wannan kalman ala kulli man ibtada ga duk mutumin da ya kunji da da waɗancan mutanen wa sara ala nahajihim kuma ya tafi akan hanyar su fi sa'il usul a sauran zamanin ana ce masa salafiyu salafi nisbatan ilaihim idan jinginawa nisba ne zuwa gare su ko duk ɗalibin da bai jahilci sarku ba ya san dama akwai nisba ko kuwa wanda ya kware gidan larabci a ce masa arabi ko kuwa amma yin ɗan kawai ne sai a ce a arabi ne ko kuwa wanda ya kware a wa a masa annahu albalagi ko kuwa to wannan shine shine nisbatan ilayhi na faɗa ranar nan auren karatu na ce ni ban san wani malami ma a zamanin nan ba da ya yi hidima ga addini wajen cewa sai an koma wa tafarkin magabata kamar shek muhammad na bin alfahari kuma da wannan abu ne wahalar da mutane za ka ta karkare sai ka janyo aya ka jawa da ce ke man salafa wai sadaka kan wannan abu da wannan abu shi ma wannan abu ai da yanzu da wannan abu za mu wahala halatta shi ya janyo aya da yawa yanzu ranar da ya ya yi karya ya kawo aya da inni masani shaytanu jinnis wa aza yake duk malaman tafsiri sun ma ittifaki magana kuma na rantsi da Allah karya yake Allah ya kai musu dan bai so kwata goma ayin na ji ran aka ba muna da karatu karkashin aya wal tastabina sabilil mujrimin وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المسلمين أما كذا أنا بضم جلهم يا ذو يا كما هو جاوي وي سنة النبي فلا تشتيك كائدة قائلة وي إذا الله يكفى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله wai sunan annabi ba za ta iya ta halilin matsalolin mutane ba. Wai Qur'ani shi ne sufurin Qur'ani. واختلفت فيه من شيء فحكمه in sunna ta kasa warwarewa to dole a dawo zuwa ga Qur'ani kace to haka ne ba ma amfani Allah ya so Allah a ai zai gane shi أهل السنة والجماعة هم سوني من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه دون أن تتكفن في سنة أبن النبي كي صحابه amma asalin ahalin sunnati wanda take dangantuwa zuwa makarantar waɗannan su kuma aljama'a su ne sahabbai su ne jama'a to in ba abai na jama'a ba jama'a ko kuwa to da haka shi zaman to duk mutumin da ya jinkiri zuwa ga sunna sannan ya bai tabbata karantarwar akan fahimtar su shi ake ce masa ahalin sunnati wal jama'a وكما أهل السنة أنكرا فأهل السنة لدي استمساته سبو دلق أنسو واتباعهم تقوم به في السنة النبي وسنة النبي محمد وصموا الجماعة أنكرا في الجماعة لأنهم الذين استمعوا على الحق ونصلي ولا سكي تاروا أخر كسيا القرآن الجسيان سنة النبي محمد جسيانه ولم يتفرقوا في الدين بصر ربوا الدين واجتمعوا على أئمة الحق ومصون على قيس بكل من السياق ولم يقلدوا عليهم بسك سنة قبل الصلاة واتبعوا كما سلك بما أجمع عليه سلف الأمة أبن مقبا سنن أمة سك على قيس ولما كانوا يهندي لمنتهم المبتدئين سورة ما سبيه لسنة رسول الله لسنة النبي محمد المقتفين ما سبيه لأهل الأثر لأثر عفوا bil asal abin da aka rawaito ko kuwa yasa ake cewa al'ummar guda uku ce akwai ummatul da'a akwai ummatul ijaba sannan akwai ummatul isba wannan su suna bin annabin ne sau da ne da kafa haka al-muttafi na masu biyu daga nan aka samu kafa ai wala ta kafa saboda wannan tana bin wannan ne sai sa ba wace kuma ke a baya ku saboda wannan damun wannan ne ba wani ne wallahi ai a ta kalmar mutum din shi kanshi kalmar mutum din dan adam yake ba wuce ta amfani da ita gabaki da ai ba hausa bane malamu yanzu ba akwai masanin hadisi ba ba akwai masanin littafi ba idan an tara in kananan littafin me su ba mutum ba mutane ko sannan sun mu ana ce musu ahalin hadisi ahalin hadisi wa ahalin akar ana ce musu ahalin akar shi yasa wani za ka ga al'akari ina ganin za mu zo cikin tafiyin zara za ka ga inda su abdullahi gwandu ka san kuna sa irin wannan sunan al'akari a lokacin

ويسمون أنا في صاحبة المنصورة جماعة دعتي في مكة والفرقة الناجية كان أنس وتجمع ذاتي ذات إيرا الناجية لدى نجاح ينجوني وأنشري إنما جنين الناجي وأنشري ناجي الكرة هو سيني يعني تشيني أولا قواعد وأصول في منهج السلف والاستهلال مصادر الأسئلة كلمة ولا بقول لما لم تكن shazal arab za mu fara ne to ai ba faɗa mun za a fara shazal arab malam ta ne kawai kin kin mun shazal arab kuma ta ina za mu fara ne mukaddama za a fara ko ne ku bari sai na duba ne ku bari sati mai zuwa sai mu duba in na duba amma kuma da ta ta yi ba an da sanin shi nahu ne kuma nahu in ba sa a sai an dinga biya ba a sai an dinga biyawa ƙwarai kuwa kuma kuma na mai kana zo a dinga zuku ne